a yau litinin biyu ga watan fabrairu na shekara 2018 za mu kawo muku labarin wasannin ne na kasashe daban-daban inda aka fafata a nahiyar turai a bangaren gasar league daga bisani malaika tarayyar najeriya don gan sanin yadda ta kwana a gasar premier league mako na takwas ta bana za mu fara da kasar ingila inda aka fafata a gasar mako na 27 na premier league inda ranar asabar ta gabata kungiyar kwallon kafa ta manchester city ta lallasa leicester city da kwallaye biyar da daya tottenham ko ta samu nasara kan arsenal da kwallo daya mai ban haushi west ham ta doke watford da kwallo biyu da nema swan city ta samu nasara kan bolle da kwallo daya mai ban haushi stoke city ko sun yi changers daya da daya da brighton and hove albion everton a gida ta doke crystal palace da kwallo uku da daya a ranar lahadi kuwa newcastle united ne ta doke kungiyar kwallon kafa fada da Manchester United da kwallo ɗaya mai ban haushi Southampton ta sha kashi a hannun Liverpool da kwallo biyu da ɗaya Huddersfield Town ta lallasa kungiyar kwallon kafa ta Bournemouth da kwallo hudu da ɗaya a yau kuma za a buga wasa ɗaya tilo a bangaren Premier League din inda kungiyar kwallon kafa ta Chelsea za ta karbi bakuncin kungiyar kwallon kafa ta West Bromwich da misalin karfe tara inda inda mahukunta a Chelsea suke ganin cewa kocin Antonio Conte ya kamata ya samu nasara a wasan nan ko kuma ya ajiye aikinsa a karshen kakan wasan bana ko kuma su sallame shi idan muka lega bangaren la liga na kasar spain kuwa a mako na 23 a jiya a ranar asabar lahadi a ranar asabar kungiyar kwallon kafa ta real madrid ta doki kungiyar kwallon kafa ta real sasa da kwallo biyar da biyu da villarreal a gida ta sha kashi a hannun alaves malaga da kwallo biyu da ɗaya malaga ba ta daɗi ba hannun atlantico madrid da kwallo ɗaya mai ban haushi laganes kuwa ta sha kashi a hannun eba da kwallo ɗaya mai ban haushi a jiya lahadi barcelona sun yi can jaras babu ci tsakanin su da getafe sabiya a gida ta doke jeruna da kwallo ɗaya mai ban haushi sai salta figo suka tashi biyu da biyu da espanyol valencia a gida ta samu nasara a kan labenta da kwallo uku da ɗaya a yau kuma za a buga tsakanin deportivo la corona da real betis da misalin karfe tara na dare agogon najeriya nijar kamar da kasar chad daga nan za mu leƙa kasar jamus bangaren bundesliga mako na ashirin biyu inda a ranar asabar kungiyar kwallon kafa ta bayern munich ta samu nasara kan schalke 04 da kwallo biyu da ɗaya borussia dortmund ta doki kungiyar kwallon kafa ta hamburg da kwallo biyu da nema sai liba liba kus ta sha kashi hannun hata berlin da kwallo biyu da daya frankfurt ko ta lallasa kwallon da kwallo hudu da biyu ita ma hoffenheim ta samu nasara akan mainz 05 da kwallo hudu da biyu sai kungiyar kwallon kafa ta Hannover 96 ta samu nasara akan Freiburg da kwallo biyu da daya a ranar Lahadi ko Stuttgart ne ta doke kungiyar kwallon kafa ta Borussia Mönchengladbach da kwallo ɗaya mai ban haushi wai da Bremen a gida ta samu nasara akan Wolfsburg da kwallo uku da nema a bangaren faransa kuwa ligue na kasar faransa mako na 25 a ranar asabar da ta gabata kungiyar kwallon kafa ta toulouse ta sha kashi a hannun psg da kwallo ɗaya mai ban haushi dijon a gida ta samu nasara kan nens da kwallo uku da biyu sai anga ta sha kashi a hannun monaco da kwallo hudu da nema wigan ta tashi canjar babu ci da con sai kungiyar kwallon kafa ta mens ta sha kashi a hannun montefiore da kwallo ɗaya mai ban haushi grandis a gida ta doki kungiyar kwallon kafa ta ms da kwallo uku da biyu a jiya lahadi strasbourg ne ta doki doki troyes da kwallo biyu da ɗaya sai kungiyar kwallon kafa ta nantes suka tashi can jaras biyu da biyu tsakanin su da lele lyon kuwa ta sha kashi ne a hannun raines da kwallo daya mai ban haushi idan muka leƙa nahiyar afirka kuwa a wasan da ake fafatawa na champions league na nahiyar afirka wato kofin zakarun nahiyar afirka a jiya kungiyar kwallon kafa ta plateau united mai wakiltar tarayyar nigeria a can jos din ta lallasa kungiyar kwallon kafa ta edin sport na kasar kamaru da kwallaye uku da nema da a dawo wasan karo na biyu a can kamaru din inda da a buga shi ranar 17 ga watan ga watan shekara 2018 ita kuwa kungiyar kwallon kafa ta mountain of fire miracle ta yi tattaki ne har kasar mali inda ta samu real bamako ta kai can jaros ɗaya da ɗaya a ranar asabar 17 ga watan fabrairu za a dawo buga wasan na biyu a nan filin wasa na eko da ke tarayyar nigeria a confederation cup har yanzu na tarayyar afirka a kungiyar kwallon kafa ta akwa united a gida ta sha kashi a hannun Bonjol na kasar Gambia da kwallo biyu da daya za a dawo buga wasan zagaye na biyu a ranar 16 ga watan Fabrairun 2018. Idan muka lega tarayyar Najeriya kuma a yankin Afirka a gasar Nigerian Professional Football League mako na takwas a jiya an buga wasanni kamar haka Sunshine a gida sun yi canjar babu ci da Kano Pilas. Inugu Rangers ta samu nasara akan kungiyar kwallon kafa ta El Kanemi da kwallo ɗaya mai ban haushi Goran a gida ta doke Abia da kwallo daya da babu. Yobe Star ma a can Domaturu ta samu nasara nasara kan riba da kwallo ɗaya mai ban haushi ne jihar Tornadoes a gida ta samu nasara akan Nasarawa United da kwallo ɗaya mai ban haushi Kwara United ta doke Katsina United da kwallo biyu da ɗaya sai Ifeanyi obayan da ta doke Atlan wayar da kwallo biyu da nema a yau kuma kungiyar kwallon kafa ta Wiki tuwa da suke tare da kungiyar kwallon kafa ta lobby kungiyar kwallon kafa ta Kano Pilas ta ta ci gaba da rike matsayinta kungiyar kwallon kafa ta Kano Pilas ta ci gaba da rike matsayinta na wasanni biyar ba tare da an doke ta ba a wasanni inda suka a wasan da suka fafata da kungiyar kwallon kafa ta Sunshine a jiya dai an tashi can ne babu ci. Kocin kungiyar Kano Pilas sai masu gida Ibrahim A Musa ya yaba wa 'yan wasan kungiyar bisa namijin kokarin da suke yi don ganin kungiyar ta samu nasara wajen jajircewarsu a dukkan inda suka samu kansu a wasanni a jiyan ne kungiyar kwallon kafa suka tashi babu ci su da kungiyar kwallon kafa ta sunshine a can a kore haka kuma kotun ya yaba wa gwamnatin jihar kano karkashin jagorancin umar ganduje bisa taimakawa wanda take yi wajen biyan su hakkunansu a duk inda ta samu kansu a wasa walau a gida ko kuma a waje Kotun ibrahim ya ce ya shi ma alkalin da ya hura wannan wasa da suka yi da sunshine mai suna damian akure dan jihar benue ya cancanci yabo wanda ya nuna kwarewarsa wajen alkalancin wasannin da aka yi lafiya aka tashi lafiya ba tare da an samu matsala ba kano villas dai a yanzu haka tana mataki na uku ne da maki sha biyar a teburin ta premier league din a wasannin mako na takwas inda wasannin mako na tara kano villas din za ta karbi bakuncin ba ne a can kano din da misalin karfe hudu na yamma ci iya abin da ya sauwaka kenan daga nan dandalin biyoyi e. huta lafiya.